rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta sami nasarar harbe wasu hamshakan 'yan fashi da makami hudu har lahira kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad abdulkadir indabawa ne ya nuna wa taron 'yan jarida gawarwakin 'yan fashi da makamin a hedakwatar 'yan sanda da ke elele ibadan a jiya juma'a alhaji muhammadu abdulkadir indabawa ya gaba da cewa an kashe 'yan fashi uku ne a alaka kusa da garin oyo a yayin da aka gama da daya akan express na lagos ibadan a lokacin gumurzu gumurzun bindigogi da 'yan sanda saura suka ranta a cikin nakare kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo inda bawa ya kara da cewa kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya bukaci jama'a da su taimaka wa 'yan sanda da bayanai ta yadda za su shawo kan aikata laifuffuka a najeriya shi ko ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa fashi da makamin mr ademola ya furta cewa me to just them. Maybe I became confused. I didn't know what to do again. had to face the floor. Mr. Ademola ya ce a lokacin da ya ga 'yan fashin a cikin gidansa ya kaɗu bai san abin da yake yi ba kuma komai suka ce ya yi sai ya yi da sauri. Mr. Ademola dai ya gode wa rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo a game da wannan hoɓɓasa da suka yi. ababin da aka kama ga 'yan fashin sun haɗa da bindiga ƙirar AK-47 ɗaya, double barrel ɗaya, pistol biyu da harsasai guda 199. Sauran kayayyakin sun haɗa da motoci samfurin tunyo Toyota da Honda da wayoyin salula guda goma sha biyar da na'urar laptop ɗaya da kuɗi naira dubu goma sha bakwai da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.